leki jesuskrav duka ite n'aka maka vide maka m doshiba sunana mr obina chinedu ị na-anya zai shiga fim ị na-anya <laughs> thank you very much <laughs> eh, mutanen duniya muna salamiya na kede kebire ba kalabari ni ma na fito da ni na ina hanya je to cikin fim din gidan hada-hada gidan hada-hada kede kebire ba kalabari ina cikin fim gidan hada-hada a shiga youtube channel a mana rubutu a rubuta da hada-hada sai ka danna subscribe ka yi share ka yi laki ka yi kwama kada ka ki ba idan ka ki wannan laki da subscribe duka idan na kama ka idan ba ka mutu shi ba sunana mr obina chinedu ina hanya zai shiga a fim ina hanya thank you very much a cikin mutanen duniya muna salamiya na kidin kabir ya baka labari ni ma na fito gani na ina hanya je to cikin fim din gidan hada-hada gidan hada-hada kidi kebiri ya baka labari ina cikin fim gidan hada-hada a shiga youtube channel a mana rubutu a rubuta gidan hada-hada sai ka n'a subscribe ka yi share ka yi laki ka yi comment gidan kaki ba idan kaki wannan laki da subscribe duka idan na kama ka gidan ba mutu shi ba sunana mr obina shinedu ina anya zai shiga a fim ina anya <laughs> thank you very much a cikin <laughs> eh, mutanen duniya muna salamiya na kidin kabir ya baka labari ni ma na fito gani na ina hanya jiya to cikin fim din gidan hada-hada gidan hada-hada kidin kabir ya baka labari ina cikin fim gidan hada-hada a shiga youtube channel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 sunana mr obina chinedu ina anya zai shiga a fim ina anya <laughs> thank you very much